وصحبه وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na asabar sha takwas ga watan Ramadan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma yake yammaci na bakwai ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci mai karin albarka masallacin marigayi a daga Musa wani Allah ta'ala ya cikin shi mishi rahma da zuci gaba da gabatar da darasinmu na tafiyar alƙur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a cikin waɗannan kwanaki masu asama na Ramadan.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 kowanne a cikinmu ko da mu da ku gaba ɗaya kowa ya yi tafiya a bisa ga abin da yake gani shi ne daidai. Farabbukum a'lamu biman huwa ta jida. Amma ku sani ubangijin ku ne masanin wanda ya kasance a kan tafarki wanda yake da daidai. Allah baraka wa ta'ala a cikin wannan aya yana umartar makaiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam game da wata magana da zai gaya wa kurashawa cewa su suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ba akan daidai yake ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma ya nemi su wa'azi yana kiran su zuwa ga addinin Allah amma suna ganin hakan ba daidai ba ne an yi duk yadda za a yi imani kinki sai Allah ya ce to a gaya musu kowa ya tafi akan abin da ya daidai ne kowa ya tafi akan addininsa kowa ya tafi akan ra'ayinsa da fahimtarsa amma ku sani ubangijin ku ya san wane ne wanda yake kan tafarkin daidai tsakanin mu da wannan kamar tauhiya ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa Qurayshawa domin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya san cewa shine akan daidai sahabbansa ma kuma sun su ne akan daidai to amma kuma ya za a ce kowa ya tafi akan abin da yake ganin shine daidai su su tafi a kan daidai shawa su tafi a kan daidai tare da cewa kuma sun san shawa sun ba a kan daidai ne ba sai Allah ya bi bayan maganar da nuna cewa ya fi kowa sanin wane ne yake a kan tafarkin daidai Allah ya san annabinsa ne akan daidai waɗanda suke tare da shi kuma waɗanda suke ƙalubalantarsa ba akan daidai suke ba da haka daga ƙarshe kuma Allah subhanahu ta'ala zai yi hukunci ne a tsakanin ranar alkiyama zai tabbatar da wanda yake akan daidai zai kuma tabbatar da wanda yake akan fata ya kuma ainihin wato hukunta shi shi yasa ibn kafir alaihi rahmatullah yake cewa wannan aya kamar Allah subhanahu wata'ala yayi wani tanadi ne ko kuma yana nuna wa kwarashawa cewa yayi wani tanadi na narku dinukum wal yadin ku je ku yi addinin ku nima na je na yi addini na kaga in Allah ta'ala ya san waye akan daidai kuma Allah zai tabbatar da waye akan daidai ranar alkiyama wanda yake akan daidai Allah ta'ala zai ba shi sakamako na aikin da ya aikata na alkhairi wanda kuma yake akan fadda Allah subhanahu wa zai yi masa abin da ya cancance shi na sakon Allah da ke iyakar ga yayi wannan yayi daidai da fadin Allah subhanahu wa wa kullil ladina la yu'minuna a'malu an kuma ka tsaya wa waɗanda ba su imani ba cewa izmalu su masalikum ku duk da kuke so a kan tafarkin da kuke inna adiluna mu ma za mu abin da muka yarda shi ne daidai a kan tafarkin da nake wantazimu ku jinkirta kuma ku ga abin da Allah zai yi a ƙarshe inna ma'akum mutabirun mu ma kuma za mu jinkirta mu ga abin da Allah zai yi ma'ana Allah ya umarci annaba anan ya gaya musu su abin da suke gani shine daidai a rayuwarsu ta duniya da rayuwarsu ta addini shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama da mabiyansa za su yi aiki akan abin da suke gani shine daidai a rayuwarsu ta duniya da kuma abin da suke gani shine ainihin wasu daidai a rayuwarsu ta lahira ta addini yasa Allah ya ce kullu kullun ya'malu ala shakilati kowa ya tafi a yadda ya ga dama a kan tsarin da yake ganin shine daidai ba wa rabbukum a'lamu zuwa a ahada Sabina. amma ku sani ubangijinku shine mafi sanin wanda yake kan tabbacin daidai sai ibn kasir ya ce ai minna wa minkum ana tsakanin mu da muke imani da Allah da kuma ku da kuma ku ke masa wa sayajzi kullu amilin bi amalihi kuma da sannu Allah zai saka wa kowane mai aiki da aikinsa wanda ya mai kyau za a saka mishi da mai kyau wanda ya mara kyau za a saka mishi da mara kyau babu abin da za a rage ma babu abin da za a kauye ma faman ya'mal da dharratin khairan yara wa man ya'mal da dharratin sharran yara Allah yana kula da kowa kuma zai ba kowa sakamako akan abin da ya aikata fa innahu fa a alayhi khafiya wani babu wani abu da yake kuya ma Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya ce wa yas'alunaka lallai shi wannan ruhi din yana daga cikin al'amarin ubangiji na wa ma utitum ilmi illa qalila kuma ku sani ba a ku komai na ilimi ba sai abin da ya kasance dan kankani Allah subhanahu wa ta'ala nan. ya ne da bayani ne game da irin nau'ikan tambayoyi na ta'annuci da kafirai suke yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mushrikai sukan samu annabi sallallahu alaihi wa sallam su yi masa wata tambaya wadda suke tsammanin tambaya ce ta ƙure Wanda suke tsammanin ba zai iya amsa wannan tambayar ba tsammanin su ne suke wa annabi irin waɗannan tambayoyi za su kure annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa za su amsa sai su tabbatar da cewa dama abin da yake da awa na annabci da manzanci ba gaskiya ba ne haka Allah yake ba mu labari daga cikin irin tambayoyin da suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sun tambaye shi game da ruh an ruh malamai sun yi fassarori da dama game da ainihin wato agogo amma abin da aka fi jayarwa a nan shine abin da ya zo a cikin nassi na hadisi cewa sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama game da rai wanda yake cikin dan adam suke tambayar annabi a ina rai yake ga ya mana menene rai kuma a ina rai yake Allah ya ce to kulka ce da su ruhu min amri rabbi shi rai yana daga cikin al'amarin ubangiji na ubangiji na ne ya san menene rai kuma ubangiji na ne ya san ina yake a cikin mutum ilimin da kuke da awar an ba ku na littafi kuma wa ma utitu min ilmi illa qalila ba wani abu da Allah ya ba ku face dan kankani ilimin da kuke da awar an ba ku a taura kuna da awar ku su sani ne har ake bayyana ku da masana ku a wajen Allah wanda ba ku mai bane hadisi ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya fara mishi yarda ta'ala ya ce, "Kuntu an shi ma’an da bi sallallahu Alaihi wasallama fi harfin Madina, Madina, ya ce, "Wata rana mun kasance muna tafiya da ni da ma’aiki sallallahu Alaihi wasallama a cikin wani layi ko wata unguwa a Madina. Wa huwa muntafi'un ala asibin, maza Allah ya tsaya yana jingine ko ya jingina da wani ice na bishiyar dabino. Famar rabin maunin minal Yahudi, ya ce muka ci gaba da tafiya sai muka wuce ta wajen wasu mutane daga cikin yahudawa da fara da hukum da ba'afi sai wasu a cikinsu suka ce da ‘yan uwansu salu ku anin ro ku je ga muhammadu can ku tambaye shi a ina rai yake ku tambaye shi mene ne rai ka fara ba abu sai wasu a cikinsu suka ce la tas'alu a'a kar ku tambaye shi kana sai abdullahi dan mas'ud ya ce fasa'aluhu anir ruh fa qalu ya muhammad marruh sai suka iya da waɗanda suka ce karku tambaya suka so suka ce ya muhammad ba mu da bari mene ne rai kuma ina yake ma za na bauta kan alal asibi ba za na ba ya jingina akan wannan kice din da dabino kala sai abdullahi dan mas'ud ya ce wa banantu annahu yuha ilai yace yadda na ga manzon Allah ya jingina ya tsaya sai dai tunanin lallai ba a lokacin ana yi wa manzon Allah wahayi ne Yan a sanar da shi an kwata zai ba waɗannan yahudawa ɗin Sahana sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa ya samu na ta’amin ruhu, lallai suna tambayar ta game da rai ka ce da su a ruhu min bi rafi. shi rai yana daga cikin al'amarin ubangiji na wa ma min illa kuma ba a baku komai na ilimi ba face dan kaɗan. ba a li sai wasu daga cikin waɗannan yahudawa suka ce da 'yan uwansu قد قلنا لكم لا تسألوا من شيء بكم أركو تنبيع أما تلك تنبيع معنا منزل الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وترانا ينا تفيا شيد عبد الله كان مسؤول الله يقال مشي يرجع أشكون ولله يدرس إلا يتنقرن مدينة sai suka zo giftawa ta wani waje da Yahudawa suke zama, sai wasu a cikin Yahudawan ‘yan kankan ba ‘yan ba na iya, waɗanda suke tsammanin za su kore annabi sallallahu Alaihi wasallama, suka ce ga Muhammadu can ku je ku tambaye shi game da rai ku masa menene rai kuma a ina rai yake a jikin ɗan sai masu hangen nesa daga cikin su suka ce a a in kun tambaye shi zai ba ku amsa ki shiru ku rabu da shi ya wuce a sun ba shawara ne kyau amma sai suka ji yadda suka je suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu ana tambayar sa sai ya ja ya tsaya ya tsara jingina da wannan kicin da yake hannunsa a cikin ice na da dino irin mai kauri wanda mutum zai iya kajewa ya jika a cikin nasa Allah ta'ala sai ya ɗauka maka wani tsari cewa ka tambayar da game da rai to ka gaya musu shi rai yana daga cikin al'amurra na gai wanda yake a wajen ubangiji ba wanda ya san shi sai Allah kuma abin da aka ba ku na ilimi ba a ba ku komai ba a ce da wannan hadisin Bukhari da Muslim dukkaninsu sun rawaito shi sannan in muka duba wannan ayar ko kuma hadisin ya yi magana ne a kan cewa abin ya faru ne a garin madina ita kuma da isra sura ce wadda ce Makiyya ina fata an fahimta to ya aka wannan ayar kuma wa ya faru na kanun ruwa ba ta cikin ayoyi bakwai da aka saukar da su a garin madina ma'ana aya ce wadda aka saukar da ita a garin makka an fahimta an saukar da ayar a garin makka kuma ga wata waƙi'a ta faru a garin Madina kuma an ce ayar ta sauka kan wannan waƙi'a yanzu sun ka kamar da akwai cin tsaro ko kuma hadisin Bukhari ya rawaito shi musulun ya rawaito Imam Ahmad da wasu dukkan nasu sun rawaito sai malamai suka ce wannan baya kore cewa an saukar kai aya a garin masa domin ita aya tana iya maimaituwa a saukar da ita a nan a kuma ƙara saukar da ita a can ina fata an fahimta kamar yadda a cikin wata riwaya ya tabbata cewa an saukar da ita wannan aya ta garin makka ibn kafir alaihi rahmatullah ya ce in mutum ya ma tambaya cewa ya an saukar da sura a garin madina sannan wani abu ya faru a madina an zo an kawo wata aya ta garin makka an ce ga kirki amsar wannan abin ya ce to sai a bada amsa da cewa in annahu qad yakunu nazarat alayhi bil madinati marratan thaniya abin da ya faru shine Allah ya saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan aya a Madina karo na biyu bayan an saukar da ita a Makka kama nazarat alaihi bi Makka ta qabla zalik yace kamar yadda kafin faruwar wannan hadis an saukar da wannan aya din a garin Makka أو أنه نزل عليه الوحي بأنه يجيبهم حتى فعلوه بآية المتقدم إنسان أعلم ko kuma wa'ayin da aka yi masa an ce ya ba su amsa ne da abin da an riga an sauka masa da shi a garin Makka shine ita wannan ayar wa yasalu na qanil ruhu qul ruhu min amri rabbika wa utu min ilmi illa qalila ibn kafir ce da jiri biyu ne ko dai ya zama da ayar an kara saukar da ita a Madina ana an masa sauka nawa kenan sauka biyu kamar yadda aka yi wa Fatiha sauka biyu an saukar da Fatiha a garin Makka aka kara saukar da Fatiha a Madina a Madina da

ayar an saukar da ita ne a garin makka da aka taso madina sai ya kuja wasu da kan wa Allah ya tsaya a madarak sai jibril ya zo ya ce ku gaya musu wannan ayar da aka sauka a makka lokaci da za ta gaba ita ce amsa sai Allah ya mai maimaita masa ya ce wa ya wa yasaluna an ar-ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa a'udhu bika min shari illa qalita ya fahimta yace wa mimma yadillu ala nuzul hadhihi al-ayati bi makka ma qala al-imam ahmad yace daga cikin dalilan da ke tabbatar da cewa an saukar da ita wannan aya a garin Makka shine abin da Imam Ahmad ya rawaito Allah ta'ala ya mishi rahma An ibn Abbas daga Abdullahi da Abbas kare ce qalat quraish li yahud qurashawa na garin Makka sun je sun samu Yahudawa suka ce da su Ƙulƙula in shai an nan anu hannu fa'ar haɗa fajin ma'ana suka ce da yahudawa kun bi mu ilimi kun bi mu wayewa kun bi mu wayo da basira ku ba mu wata tambaya ta kore da za mu yi wa wannan mutumin da ya ce shi annabi ne faƙaru sai yahudawa suka ce da su zu ku anin ku je ku tambaye shi a ina rai yake ku tambaye shi menene rai fasa'aluhu sai suka dawo suka tambayi manzon Allah to me rai a ina rai yake fa qala sai man sai fa nazala sai Allah ta'ala ya saukar da ita wannan ainihin wa sura qalu sai yahudawa suka ce utila ilman kafira ai mu ilimin da aka bamu mai yawa ne ya za a ce kuma wa ma utitu min ilmi illa qalila ai mu Allah ya bamu ilimi mai yawa utila taurata Allah ya bamu littafin at-taura wa man utiya taurata faqad utiya khairan kathira duk wanda aka ba a taura kuwa an ba shi tarin alkhairi sai ita kanta al-taura gaba ɗayan ta bata wuce wani shafi na al alqur'ani ba inda alkhairi ina fata an fahimta kana sai Allah ta'ala ya ƙara saukar da fadinsa bayan sun yi wannan maganar kul ka gaya musu su da suke cewa an ba su alkhairi an ba su ilimi mai yawa laukanar zafar mai dadar inda a ce ainihin wato koguna koguna da suke cika ruwa da yake cikin duniya koguna koguna dabda laukanar zafar mai dadar da kalimatin rabbi inda a ce duk wani ruwa na duniya za a mayar da shi tawada a dinga rubuta kalmomi da ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala la nafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi wa rasulina bi mithlihi madada Allah ce to da sai wannan ruwan gaba ɗaya ya kare ba a gama rubuta ayoyin Allah ba ko da za a fara zuwa da wani kamarsa shi ma zai kare ba a gama rubuta ayoyin Allah ba kaga in tutiyar ku an ba ku ilimi to ai ba komai aka ba ku ba sai aka musu misali wanda za su gane dan sun san ruwa ya fi koma jin ruwa ya fi san dauri yawa a duniya to ka ɗauki ruwa ka bayar da shi tawada ka dinga rubuta kalmomin Allah da ayoyinsa wannan ruwan zai kare baka gama rubutawa ba a zo maka da wani misalinsa shi ma zai kare baka gama rubutawa saboda kalmomin Allah ayoyin Allah ba za su kare ina ka an fahimta Abu Jafar Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullah a cikin tafsirinsa ya rawaito asar daga ikrima daga abdullahi ɗan abbas allah ya tsara mishi yadda wata kwacin irin wannan yake cewa sa'ada ahlul kitabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ruwa yahudawa ma abu talib lafi sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da rai fa anzala allah wa yas'alunaka an ruhu qul ruhu min amri rabbi yace sai allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya fa sai suka ce yanzu anna da nu'ta min al illa qalila shi kunji yana rayawa yana kuna cewa Allah bai ba mu komai na ilimi ba face ɗan tsankani, wa qad da taurata wata al-hikma bayan Allah ya ba mu attaura taura wanda attaura taura nan kuma Allah ya ambace ta da suna al-hikma kuma a cikin littafin nasa ya faɗa, wa man yu'ta al-hikmata a utiya khairan katira haka za su kafa manzon Allah hujja da ni da ayan Qur'ani kada Abdullahi da Kafa sai ce fa nazalat sai Allah ya saukar musu da martani yake cewa walau annama fil ardi min shajarin aqlam ka gaya musu suna cewa an ba su hikima kuma wa man utiyal hikmata faqad wa man utiya wa man hikmata faqad utiya khairan kathira to inda dukkan bishiyoyin duniya za su zama alƙalami والبحر يمده من بعد من بعده سبعة أبحر kogunan duniya gaba ɗaya a ninnin kasu kowanne ya zama kogi guda bakwai gurare ya zama guda bakwai kayan ya zama guda bakwai riba ya zama bakwai riba niger ya zama bakwai riba niger ya zama bakwai guda muka sani a najeriya ko ko kowanne a mayar da shi guda bakwai bakwai Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ya ce ma nafidat kalimatullah ba za su isa a rubuta kalmomin Allah Dan haka ku ciya khairan kafira da kuke cewa an ba ku a wajen ku ne yake khairan kafira amma a wajen Allah qalilun qalil dan kankani ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kada sai ya ce ma utitum min ilmi duk abin da Allah ta'ala ya baku na ilimi fa falajakum Allah bihi min an-nar wanda Allah ya sa kuke amfani da shi daga wuta zuwa aljanna Allah ya sayar da ku wuta da shi wa huwa kafirun tayyibun wa huwa fi ilmin Allah alayhi a wajen ku ne kyakkyawa kuma mai yawa amma a wajen Allah ɗan kankani ma'ana wanda zai zama mai yawa a wajen ku ya zama mai amfani shi ne ilimin da Allah ya ba ku kuka yi amfani da shi wajen yi wa Allah ɗa'a, dalilin wannan ɗa'a sun Allah ya tsere ta daga wurin zuwa aljanna malamai sun yi maganganu da dama game da abin da ake nufi da arro kamar yadda na fara me ake nufi da arro a wasu daga cikin malamai suka ce arruh yana nufin arwahu bani adam shine rayukan yan adam rai wanda muke rayuwa da shi wanda in mun mutu Allah yake dauke abinsa suka ce wannan shine rai kamar yadda al-Aufi alaihi rahmatullah ya rawaito daga malamin Musa Abdullahi dan Abbas yake cewa Allah ta'ala ya ambaci arruh din a matsayin rai da Allah ta'ala ya sanya wa mutane wanda suke rayuwa da shi kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa yahudawa akwai riwaya da ta zo daga abdullahi dan abbas Allah ya tsara mishi yadda yake cewa a annal yahuda qalu lin nabi sallallahu alaihi wa sallama akhbirni an ruh fa kamar tambayar ce dai amma da wata kida yake cewa yahudawa sun ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba mu labari game da rai menene rai Wa kaifa tu'adabu ruhu التي في جسده kuma ta yaya Allah yake azabtar ko ke azabtar da ruhin da yake cikin mutane wa inna ruhu min Allah kuma ran daga wajen Allah yake wa lam yakun nazara alayhi fi shay'in yace a lokacin Allah bai sauko da manzon Allah komai akan ainihin wato wannan wa lam yushir ilayhi shay'a manzon Allah kuma bai ce da su uku ba fa ata jibril fa qala sai jibrilu alaihi salam ya zo ya ce da annabi qul ruhu min amri rabbi ma utitu min al-ilmi illa qalila ma'ana ya gaya masa wannan aya fa akhbarakum an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bi dhalik kuma zan Allah ya masu to ubangiji ya ce ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila fa sai suka ce man bi wa ya gaya maka haka kana sai manzon Allah ya ce ja'ani bihi ai jibril ne ya zo daga wajen Allah ya gaya min wannan amsar da na ba ku. A da baku فقالوا له كيف أجد من الله والله ما قاله لك إلا da na. ce ai shi wannan jibril da ya zo ya gaya ma wannan magana dama wallahi makiyin mu ne dan haka ban yadda ba fa anzalallahu azza wa jal sai Allah ta'ala ya mayar musu da martani da fadin sa qul man kana aduwwan li jibril fa inna jibril fa innahu nazalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi ka gaya musu man kana aduwan da jibril duk wanda ya kasance makiyi ne ga jibrilu fa innahu nazzala ala qalbika bi idnillah to shi yake saukar maka da wahayi a zuciyarka da izinin Allah musaddiqan lima bayna yadayhi wanda kuma wahayin da yake saukar maka yana gaskata abin da ya gabace ka nan da ka inda a ce makiyansu ne ai ba zai zo da abin da zai gaskata annabawansu da littattafan annabawansu ina fata a fahimta da ta rasha sifati ne kariya ce suke yi in gaskiya ne yasa da an kore su an ba su amsar da basu tsammanin za su samu ba to ya za a yi watsi da amsar su ki karɓa sai suka ce ai wanda ya zo da amsar makiyinsu ne da haka ba su yarda da wannan amsar ba da wani mala'ikan ne kamar Mika'il ko Israfil ya zo da amsar da za su yarda za su yi bani amma tun da Jibril ne babu shi babu su ina fata an fahimta to duk wannan yana daga cikin ne irin makircin yahudawa da tsananin kafircin su haka an ya su da wannan kafircin sun iyayensu da kakanninsu kuma haka nan za su tsare har a tashi duniya da wannan kafircin sun gaskiya kuma sun san gaskiya amma sai sun yaƙe ta sai sun yi ƙoƙarin murkushe ta amma Allah ba ce ba su iko duk yadda suke ganin cewa suna da wuta akan musulmai suna ganin za su murkushe musulunci Allah ba ce ba su Eh, an waye gari Allah ta'ala ya juyar da nasarar da suke samu ta koma kansu a yanzu suna ganin sun haɗa fada tsakanin musulmai ko suna kokarin haɗa fada sun sa Iran tana cewa kasashen musulmai hari suna so su yi a yi mutuwa kasko su koma gefe su kalli musulmai suna kashe kansu Allah kuma ba a zalimi ba ne Allah ya yi alkawarin duk inda addinin su yake zai ba shi kariya addu'ar mu kuma duk inda gaskiya take Allah ta'ala ya bayyana ta duk inda ƙarya take kuma Allah ta'ala ya kasantar da ita sai ga shi a yammacin jiya da daddare ko in ce yau da safe labari ya fito shugaban ƙasar Iran da kansa yana ba wa kasashen Gon haƙuri ƙasashen Larabawan da ya samaka. irin su Saudiya, Dubai, Bahrain, Qatar, Kuwait, Turkiya da ire-irensu yana ba su haƙuri a bisa da harin da ya kai ya yadda cewa ya yi kuskure zafin abin da aka masa ne yake tunanin in ya tashi fesin amerika da china da ke kasashen kamar ya rage wa kansa aiki amma yanzu sun gane kuskure suke suna bayan da a ga wannan na ce abin da ja suke tsammanin za su fara kan kasashen musulmai yanzu allah ya karya bakin ke kasashen da ja suke yunkurin harsuka saboda an kai musu mamaki ba gaira ba dalili yanzu an ba su hakuri kuma sun hakuri kaga makircin ya kudu tun anan allah ya karya shi kuma haka muke fata Allah subhanahu wa ta'ala zai shiga da karya su dama Allah ya yi alƙawari wa izda azan rabbukum da yaba Allah ilaykum ila yawm qiyamati man yasunu su'a azab inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu la rasulur rahim alƙawari ne na Allah daga nan a tashi alkiyama duk yadda za su yi karfi duk yadda za su yi yawa sannu a hankali lokaci bayan lokaci Allah zai dinga aiko musu wanda zai gana musu azaba ya dana musu a ƙarshen kiyama Allah ta'ala ya ci gaba da bayyana mana gaskiya Allah ta'ala ya ci gaba da ɗaukaka addinin wasu daga cikin malamai suka ce an ruwan a wai yana nufin ran da mutane suke rayuwa da shi ko ragowar halittu ba an ruwan yana nufin jibrilu a alaihi salam kamar yadda qatada ya rawaito daga abdullahi da abbas abdullahi yana da wannan ra'ayi amma bai fiye bayyana shi ba so tari in an tambaye shi cewa menene an ruwan yana bayyana shi da matsayin rai amma kuma yana da ra'ayin cewa ar yana ɗaukar ma'anar jibril ina fata an fahimta kamar yadda aka tambaye shi game da wannan aya ɗalibinsa a tada ya tambaye shi me ake nufi da arro da aka ce ya tsaru raka an arro sai ce arro mana ma'ana arro yana nufin mala'ika ko kuma jibril kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a cikin suwar da ainihin wato alfajir ko إن عز الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها الروح أنا ينا نفوا ينا نفوا جبريل عليه السلام حتى يا تفكر عبد الله بن عباس الإمام الطبراني عليه رحمة الله أشكن المعجم ناسا يا رويتو دقى عبد الله بن عباس الله يقارى مشيته قال هيك تشيوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna lillahi malakan maza ya ce lallai Allah yana da wani mala'ika nautsila da ku inda Allah zai ce da wannan mala'ikan iltaqi mis samawati sab'a wal da bi laqmatin wahida da fa'ala maza ya ce lallai Allah yana da wani mala'ika inda Allah zai ce da mala'ikan nan ka haɗe sammai bakwai da ƙasar bakwai da abin da ke cikin ku gaba ɗaya ka yi loma ɗaya da su ka haɗe Allah ya ce Allah ya ce wannan mala'ikan zai iya yin saboda girman sa manzo Allah ne yake da labari an gane me hadisi yake nufin a cikin mala'iku da akwai wani jirgin mala'ika girman sa inda Allah zai ce ya haɗe duniya gaba ɗaya ya yi mata noma ɗaya yadda kake noma tuwo ka haɗe in aka ce haka zai iya haɗe duniya saboda ya fi duniya ma ta ɗaya kuma ba shi kaɗai ba ne ta fata an fahimta subhana ka haythu kunta yace tasbihin da wannan mala'ikan yake yi kowane lokaci shine ka haythu kunta dan ya tabbata a gare ka ya Allah a duk inda kai amma wannan hadisi ne wanda yake mulka hadisi ne wanda yake ba ingantacce ba yana daga cikin hadisi da ake watsarwa saboda rashin ingancinsa amma dai yana nuni a kan anan an fassara an ruhu da ne da mala'ika abu jafar ibn jalib tabari shi ma a cikin tafsirinsa ya kawo hadisi daga ali bin abi talib Allah ya fara mishi yadda karkashin wannan aya wa yas'alunaka an ruhu kana yake cewa huwa malakun min al mala'ika an ruhu din wani mala'ika ne daga cikin mala'iku yaji sayyidina ali lahu sab'una alfa wajhin shi wannan mala'ikan yana da fuska guda bakwai guda dubu bakwai sabaruna alfa ainihuwa wacce yana da fuska guda dubu bakwai mala'ikan guda yana da fuska dubu bakwai limalli wajihin min hafa bahuna alfa lisan kowace fuska tana da harshe guda dubu bakwai likulli lisanin min hafa bahuna alfa nuna kowane harshe yana da yare dubu bakwai yusabbihu lil musabbihu Allah ta'ala bi tilka al-lughat kullaha kowane harshe kuma yana tafiye da Allah da dukkanin waɗannan duka. mala'ika ɗaya mai fuska dubu bakwai kowace fuska tana da harshe dubu bakwai kowane harshe yana da laubar guda dubu bakwai kowane laubar ɗaya yana tafiye guda dubu bakwai Allah zalika Allah ya cewa na ya ce wala ya'lamu da rabbuka illa huwa ba wanda ya san adadin rundunar Allah face shi يخلق الله من كل تسبيحة ملكا يطير مع يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. سيدنا علي شيء قوة تسبيح غدا إيه إذا Allah zai halicci mala'ika guda ɗaya zai ci gaba da rayuwa da mala'iku haka kashin biya. Ma'ana duk tasbihi ɗaya mala'ika ɗaya tasbihi dubu bakwai mala'ika dubu bakwai harshe ɗaya dubu bakwai dubu bakwai harshe ɗaya. shi ma wannan hadisin ibnu tafsir ya kawo shi a cikin tafsirin ya ce hadisi ne wanda ya shi da inganci amma dai ma'anar ma'anarsa ana ƙara nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala da Kudura. Allah ta'ala zai fiye da haka in ka ɗauki mala'ikan da manzon Allah ya bada labari wanda ya fata da mutanen annabi ne a garin da firfike ɗaya aka yi mai juyin waina ka san karfin ba a ba ne ba kuma wannan mala'ikan a cikin mala'iku ma ƙarami ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin muslim wani imam Ahmad ma ya rawaito da wasu marwaita yake tambayar Jibril alaihi salam saboda Jibril yana da fiske guda 600 yana da girma sosai Jibril in muka duba cikin suratul najm Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayanin yadda manzo Allah ya ga Jibril alaihi salam manzo Allah da yake bada labari yace na ganshi ya bayyana a sifar sa mala'ika girman sa ya tokare sama da aka kudu da arewa gabas da yamma ya zama kamar wani bango ba a ganin komai ke shi ba za na ce ba na iya ganin komai ke shi to tare da wannan girman na jibrilu manzo Allah ya yi tsammanin a matsayinsa na shugaban mala'iku ya fi kowa girma a cikin mala'iku manzo Allah cikin mamaki yake tambaye sai ce ya jibril wai kuwa a cikin mala'iku da wanda ya fi girma jibrilu ya yi dariya ya ce ya rasulullahi ni ai karami ne a cikin mala'iku ya ce yawan sun fike fa ya ce ba sun fike da kaɗan ne yawon zan Allah guda ɗari guda shi shida ne kawai ya ce kaɗan ne ya ce akwai mala'iku da suka fi da girma suka fi da yawan kuɗi ya ce ko mala'ikan mutuwa yana da kuɗi guda dubu saba'in guda dubu saba'in a ra'ayi dole a gudu ga makista wani ya tawafa kuma na kuma wasu gabi wikila da kuma yana rafin kusurjaru dole ya yi sauri yau ko cewa aka ga wani tsuntsu wanda yake da fiffike guda bakwai aka zai wanda yake da fiffike sau na guda dubu saba'in na ɗaukar rai ya zama kamar kyakkyawar ido yanzu a buga iko a ɗan gidan a buga a malaysia a buga a ƙasar a buga a tarkaniya a bisan tare kuma shi kadai yake zaraza ragowar manarikun da ke kewaye mamaci ta tsoron suke kawo shi koda an fahimta iya aiki su idan za su taso su kawo shi goya amma cirarren daga cikin mafashin zuwa inda ake so a kai wajen Allah shi kaɗai yake ɗaukar rayukan duniya baki ɗaya a lokaci ke sai ka ji mutum dubu sun mutu a kace kafin tattawar ido saboda ne farkon buwaya ya izza ta Allah subhanahu wa ta'ala dan mun ba da kissa wani sahabi daga cikin sahabban Annabi Sulaiman alaihi salam wani bafadan annabi Suleiman kullum yana tare da annabi Suleiman wata rana Allah ya kuma malaika mutuwa wata annabi Suleiman malaika mutuwa inda yazo yake kallon wannan mutumin har ya gama abin da zai ya tashi ya tafi sai mutumin yake tambayar annabi Suleiman waye wannan yace malaikan mutuwa ne Allah ya aiko shi waje na yace kai ba lafiya inda yazo ni yake kallo sai da haka ni na farko ban yadda da shi ba shi kawai abin da nake so ka taimake ni ka sa iska ka dauke ni daga nan plus a kai ni India annabi Suleiman ya ce yi zama ka ba abin da zai ba ya ce a'a ka fa zan zauna mala'ika mutuwa ya zo can da ya zo yake kallo na ka ce in zauna kawai sa a kai ni India annabi Suleiman ya sa kafin iska wani ido ga sha India in yana da fara dan yana son abu za a zo masa da shi kafin kisa wa gudu wa qala alladhi indahu ta min al-kitabi an da ya kamar an yartaka ilayka ko kan kan rufe idan ka sabu ɗin an yi masa abu da aka san giftawar ido an kai shi indiya mala'ikan abin da yake mamaki Allah ya ba shi umarni in ya gama da sabon annabi Suleiman ya je indiya ta koran wannan musulman kuma yanzu ga shi ya gashi a Falastin ya san tafiya daga Falastin zuwa indiya ko da aljani ne tafiya kwana da kwanaki ke ballantana musulman sai yake mamaki yake tunani hanya wannan din ne kuwa ko ne wani ne daban a cikin ya da haka yana zuwa inda shi kuma mutumin ya je India. ina an riga an kai shi kawai hanyar sai da ile ka safo yana dira malakul mawti yana dira sai ya ɗauki abunsa dan ya yi kwafa da sai da ya ga ko wajen annabi sulemani ya ga shi din ne sai ya ga baya sai yake tambaya annabi sulemani yanzu na ga wani mutum a zaune a nan yana ina annabi Sulaiman ya ce to ai ka tsora tashi yana kana ta kallon sa ya tambaya waye ga na gaya mai kana tafiya ya ce na sa a kai indiya yana kai indiya ya ce ina ka gara na tuni na gama ya ce dama an ce in na gama da kai indiya sauran sa indiya kuma sai na gashi aran nake mamaki ya ce da na je indiya kuma sai na gashi sai nake tsakanin shi din ne ko ba shi ba sai na biyo ta na shi din ne sai na tabbatar shi din da ya ce lallai Allah ya ce to ubangijin da yake da wannan rundunar dan Allah in baka kiyaye shi ba za ka kiyaye in baka ji tsoron wanda yake da wannan karko ba za ka ji tsoron wannan yana da fasike guda dubu saba mala'ikan mutuwa wani yana da fiye da haka dole a ji tsoron Allah gani har da ne mai lissafi kuma da tsoron Allah dan ka san Allah ba abokan wasan ka bane ba yana da damar da zai mayar da kai kiyashi yana da damar da zai ma duk abin da ya ga dama amma saboda jin kansa da tausayinsa sai ya zuba mana duk don haka malamai suka ce a abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mishi yadda a da ali ya ce kowane tasbihi dai ana halittar mala'ika din shi ma wannan ibnu kafir ya ce ba shi da inganci mu dauki kalmar arruh Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace ta a gurare da dama a cikin alkur'ani da ma'ana daban-daban daban-daban ma'ana ta farko Allah ya ambace a ruhu da ma'anar wahayin da yake saukarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Allah ya ce yulkar ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadi Allah ta'ala yana jefa wahayi ga wanda ya so da umarninsa ga wanda ya so daga cikin bayansa malamai suka ce an roƙo da adan da Allah ya ambata yana nufin ainihin wato wahayi an ruhu tana nufin al'uwatu wa sabar karfi da tabbatuwa kamar yadda Allah ya ce ulaika kataba fi qulubihim al-imana wa ayyadahum bi ruhin minhu bayan Allah na garin mu'mini sune waɗanda Allah ya rubuta imani a cikin kwatansu ya kuma karfafe su da wani ruhi daga gare shi ma'ana karfin imani da tabbatuwa a kan bidai haka kalmar ar-ruhu tana zuwa da ma'anar mala'ika jibrilu alaihi salam nazala bi ruh al-amin ala qalbika litakuna min al-mundirin bi lisan arabiy mubin ar-ruhu anan yana nufin jibril kalmar ar-ruhu a cikin alqur'ani tana zuwa da ma'anar shi kansa alqur'ani din وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تتري الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء لعبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذين هم ما في السماوات وما في الارض على الا الله تسير الامور ذاك الروح انا يا زود معناني القراني كلمة الروح a cikin alƙur'ani yana zuwa da ma'anar annabi Isa ɗan Maryam wa yas'al Allah ta'ala yake cewa إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ina fata an fahimta ba iya wannan ba ta zo da ma'anoni da dama fiye da wannan in kana bukata ka koma cikin littafin a ainihin wato arzuku wal nazahir na dama gani alaihi rahmatullah littafi ne wanda yake mujallabi da zafin cikin babba ya ɗauki irin waɗannan kalmomin na alƙur'ani in ya ɗauki kalma sai ya kawo adadin da ta zo a cikin alƙur'ani misali kamar wannan arruku zai ce maka an rubuta so kaza a cikin alƙur'ani zai kawo maka adadin ayoyin kowace aya da kalmar ta zo da ma'anarsa yana da kyau ɗaliban ilimi musamman masu shawar da su su ne shi alwuzubu wanda bani na dama bani akwai waɗansu alwuzubu wanda bani sun da yawa amma dai ni a bangare na wannan nasan ya fi kowanne kyau don haka wasu daga cikin malamai suka ce rubu yana nufin alƙur'ani amma abin da jamhur suka tafi a kai shine arruhu shine rai da Allah subhanahu wa ta'ala yake rayar da bayi da shi wanda mutuwa take tabbatuwa daga lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke shi daga cikin mutuwa shine arruhun da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato ambata anan as-suhaili alaihi rahmatullah ya kawo sabanin malamai game da abin da ake nufi da arruh sai ya rinjayar da cewa abin da ake nufi da arruhu Shi ne rai da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a jikin mutum yace anna azatun latifatun kal Ya yace shi rai wani zafi ne ma'ana wani abin halitta ne wanda yake da mara nauyi abin halitta ne Allah ya halice shi ba shi da nauyi kamar iska a karar yake yace sariyatun fil jasadi yana yawo a jikin mutum kasara ma'i fi urfi kamar yadda ruwa yake yawo a jikin jijiyoyin bishiya haka su haifi ya fassara rai yake wata halitta ce a jikin ɗan adam kamar yadda haka take tana yawo a jikin ɗan adam kamar yadda ruwa yake yawo a cikin ainihin wato jijiyoyi da bishiya وخبر أن الروح الذي ينقصها الملأ في الجليل هي النفس بشرط اتصال هذه Ya tabbatar da cewa rai. da Allah mala'ika yake busawa a cikin jariri wanda maza Allah ya babu labari a cikin hadisi da ake magana a nufin dan adam ila yawan nutfa kuma ya kuma da zalika ada fa kuma mudga kuma rufar alif ilaihi man ko yace to wannan ran da ake busawa shine annab idan ya haɗu da gangar jikin abin darinsa sunansa arro in ya haɗu da gangar jiki ya tashi daga arro ya koma ne annab ina fata an fahimta yace to wannan annasu din ita ce Allah ta'ala ya magana a kanta ko dai annasin da ke jikin mutum ta kasance nafsun inna, ko kuma ta kasance nafsun amma rasu Mutuma inna ita ce wadda take yi wa Allah ta'a amma rasu bisu ita ce wadda take saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimta haka yace wannan shine abu da Allah yace wa yasalunaka anil ruh suna tambayar game da ruhi kullu ruhu min amri a kaga musu ruhi yana daga cikin al'amarin ubangiji na wa ma utitu min al illa qalila ba a ba ku komai na ilimi ba ce dan malamai sun yi maganganu da dama a kan shi kan sarar da inda yake a ciki a cikin mutum Rai yana cikin mutum, yana cikin dabba, yana cikin dukkanin wani abu ra'ayayi, amma a ina yake. Malamai sun yi maganganu da dama. Idan muka ɗauki scientific shishigi su a iya cikinsu, sun tabbatar da cewa rai yana cikin kwakwalwa an fahimta sun ce rai a cikin kwakwalwa ya su sai muka bayan musu da martani cewa in har rai a cikin kwakwalwa ce daga lokacin da kwakwalwa ta samu matsala rai ya mutu haka ne ba haka bane ba kuma ana samun mutum kwakwalwarsa ta samu matsala kuma ya ci gaba da rayuwa za ka ga wani ya samu ne mazu kwakwalwa ta samu mara kuma ba ta samu ba kuma zai ci gaba da rayuwa wani za ka ga ba ta aiki baya iya bambancewa mahaukaci ne kuma ya ci gaba da rayuwa da haka kenan rai ba a cikin kwakwalwa yake ba wasu sun ce rai a cikin jini yake kana iya samun wanda za a yi wasan jinjini a zuke jinin jikinsa gaba ɗaya kuma ya ci gaba da rayuwa a zuba masa wani jinin ya ci gaba da rayuwa in zai a cikin jini yake tabbatin an zuke jinin gaba cikin jikin haka ne gaba haka bane ba wasu suka ce rai a cikin marin da yake shi sa za ka ga in ana so a sumar da mutum in aka samu wajen aka yi masa mukamma an gurba yanzu za ka ga ya zuri ina fata an fahimta nan ma wasu suka ce a'a ba a nan yake ba domin ai waɗansu mutanen waɗansu ƙabilun suna fiye kawunansu kuma su ci gaba da rayuwa me zai tabbatar maka da haka akwai hadisi da wani sahabi ya zo wajen manzon Allah ya ce ya rasulullah ina so ka min izini na fiye kaina manzon Allah ya ce a'a inda ba a yin fiye a mai izini yayi ba za a yi mai zai ce ba kaga hakan ya nuna wasu suna tiɗiye kansu kuma su ci gaba da rayuwa ko ba ka dabbobi nan ba yanzu in ana so dabba ta yi girma ko dan akuya kusa ne ake yi masa kiɗiye shi ake yi kuma ya ci gaba da rayuwa ya ma fi lokacin da yake da su lafiya in lafiya ka ya samu wata tawaya mai girma ina fata an fahimta amma yanayin lafiyarsa da yanayin girman jikinsa za ka ga ya ɗara lokacin da yake da waɗannan ta a cikin sa ta ga magana a kiran yana nan kenan ba haka bane kariya ne Ya ka da duk inda aka je aka dawo a roƙo min ɗan shi ne yake da sa shi ya san abin da aka sai yake bayan shi ba wanda ya ce ga yakin da ina fata an fahimta abin da na fara daidai Allah ta'ala ya hada mu aladan baki daya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe mun ya yafe mana baki daya kamar yadda ‘yan uwa suka sani a kowace shekara mukan je mu ziyarci ‘yan uwanmu da suke zaune a gidajen gyaran hali na wannan gari na nasarar. Kamar yadda shekaru uku in zan iya tunawa a baya muka fara wannan aiki kuma cikin taimakon Allah da kaddara wasu a dukkanin shekarun mun je mun yi wannan aiki mun ɗan tattara abin da za mu iya tattarawa muka sai abin da za mu iya siya muka je muka gana da su muka ba su wannan abin muka kaunaci juna muka yi wa juna da fiha muka sanya musu farin ciki kuma suka ji daɗi wanda muke roƙo Allah ta'ala ya karɓi wannan aiki namu bana ma wannan aikin yana nan kuma in ba a manta ba ranar da muka buɗe karatu na faɗa mana idan lokaci ya yi za mu dakatar da karɓar tallafin marayu tsohon waɗansu kwanaki mu karɓa a kai za mu tattara mu sai abin da za mu siya mu je mu je da waɗannan yan uwa namu da ke gidan yara ƙanina na kai Ya a yau mun dakatar da karɓar tallafin asusun marayu, amma daga yau za mu ci gaba da karɓar tallafin abin da za mu sai kayan buɗe baki da za mu iya kai wa ɗan da ke son A bara waccan kun ga yadda aka fi ruwa rana ta. Da ba ba ta ta. Har a shekarar farko abin da aka samu ba shi da yawa domin in san iya sinawa, na gaya muku a shekarar abin da kuka samu sai da kwamitin masallaci ya ninka kamasta sau biyu kafin a samu abin da aka siya aka jirgin sun shekara da ta zagayo kwamitin masallaci ba shi da kuɗi abin da kuka bayar bai taka kara ya karya ba dan ina tunanin cefanen gidana na rana ɗaya ma abin da kuma tara a shekarar ba zai ishe ba Allah ya taimake mu a shekarar mai girma da isan da fai Allah ya tsara masa lafiya da imani ya ba mu kuɗi da shi muka yi amfani muka yi abubuwan da muka siya muka jefa su. bana ba ma na jin an yi masa magana zuwa kurgurgur ko an yi mishi yamma an fara takarda an bayar ba a bayar ba kuma yanzu haka ma bayan kasar yana umara. kaga kenan kar mu sa rai da samun wani abu kamadarsa duk da kuma ina sa ran mun yi magana ɗin za a iya samu amma dai kan mu ce za mu dogara saboda nauye-nauyen ya yi masa yawa mun sani mu yi ƙoƙari mu ne abin da za mu iya haɗawa mu ga nawa za mu iya haɗawa daga nan zuwa kwana uku yau muna asabar ko na hajji litinin zuwa ranar talata ranar talata ke zama nawa ga wata ashirin da ɗaya ga wata muna sa ran insha Allah ta'ala in mun haɗa abin da muka haɗa ranar ashirin da ɗaya ga wata za mu gani in zai ishe mu to in ba zai isa ba mu gani kwamitin masallaci yana da kuɗi zai iya taimakawa ya ƙara abin da nake so dai ranar ashirin da biyu ga wata insha Allah ta'ala za mu je tsoro ranar ashirin da uku ga wata kuma shi zama ranar karatunmu na ƙarshe a wannan shekara insha Allah ta'ala ko lokacin ya riga ya zo kenan lokacin ya riga ya kure na ga dodon dawa yana kallo na ban gaya masa ba amma dai kwana uku muke da shi kuma muna buƙatar kuɗi kun ga dai yadda al'amura suke canzawa yanzu wannan rikicin na gaba ta tsakiya ya sa komai ya fara tashi yanzu da asu nake karantawa a labarai mai ya fara kaiwa wajen naira dubu ɗaya da ɗari biyu man fetur saboda wannan rikicin to da haka muna da bukatar a buɗe aljihu a waɗannan kwanaki guda uku da da su mu tuna ɗan uwanmu ne Allah ta'ala ya jarrabe su da zama a wannan waje da yawan su suna da gata amma gata bai musu amfani abin da za mu musu shi zai nuna cewa abin da Allah ya jarrabe su da shi ya kai su wannan waje bai sa ɗan uwansu sun kyamace su ba su cewa har yanzu suna nan da mutunci a idan mutane wannan kuɗi zai iya sa mutum ya gane shi mai daraja ne ya ɗauki darasin rayuwa a gidan in ya da ya zama mutum gire wannan shi ne manufa amma in dan abin da suka ne wani an ce ma ga abin da ya ko kan nasa ba za ka yi wata kana kai tunanin kyautata masa abin da kake bukata kar ka duba mummunan halin mutum yi kokari ka zama salar gyaruwarsa da haka yi kokari kar mu duba cewa ai wani abin suka yi laifi suka yi hukunta su haka yi a'a mu sa mu zani dan Allah Allah sai ya ba mu dada da duk abin da muke a Ramadan sai Allah ya kalle shi ba amma ziyarar da zamu kai kun da kan abin da zamu samu ba su sai Allah ya kalle shi ya mana rahama sanadiyar to da haka da Allah a daure mun san ana kokari tun da muka fara karatu muke a baya a baya kuma ana bayarwa amma dai da Allah kar a gajiya a ci gaba da bayarwa Allah ta'ala muke wa kuma Allah ta'ala zai ba mu da shi ne muke yi kuma za mu ɗauka ina fata an fahimta sannan akwai magana ta ƙarshe a wani ɗan ruwa ya zo da waɗanda muke sallah a zahar da su a nan sun ga akwai wani ɗan ruwa da ya tashi ya kawo wata matsala ya nemi taimako na addu'a da kuma ɗan abin da zai magance wata damuwar a wajen ɗan ruwa cikin taimakon Allah bayan mun yi sallah na sa malam Sale ya shiga mun da shi kuma mun tattauna da shi kuma na fahimci abubuwa da dama na darasi da jarrabawar rayuwa su tare da wannan mutum bayan mun yi magana da shi na shiga masauki na na yi waya da wasu da ya bayyana cewa ya san su kuma sun tabbatar mun da cewa lallai sun san shi sun san nagartarsa da irin taimakon da yawa al'umma da addini a lokacin da yake da hali yanzu Allah ya jarrabe shi ya rasa komai ta kai ta kawo zaman garin nasu ma ya kakare shi bai zauna bara ba kar zuciyar ta mutu ya shigo kasar Allah yana nema ya zauna a su guraren bai samu yadda yake so ba dole kasa ya tashi ya zauna a su da ja ya zauna a ina ne kashi yanzu shi ya zo da bai mun yi magana da shi sosai malam sale yana zaune abubakar yana zaune abin da nake so ko kuma inda nake so ku je a ɗazu ya yi magana a nan a cikin ‘yan uwa inda wanda zai iya taimaka masa da aikin yi ko da aikin ƙarfi ne kar a duba yanayin wallahi in ka gashi kafin bai saba da wahala kawai yau ce amma ya gwammace ya fito ya amfani da ƙasarsa ya nemi abin da zai rima wa kansa asiri ina amfani da wannan dama don Allah don girman Allah don Allah don girman Allah a ku wanda yake da inda zai iya ajiye wannan bawan Allah ya dinga masa aiki yana biyarsa ko yake da inda zai kai shi ya yi aiki a biya shi don Allah don girman Allah wanda yake da wannan damar ya taimaka masu. Ina muku magiya ina haɗa ku da girman Allah. Wanda yake da wannan damar don Allah don girman Allah ya zo ya same ni yi magana da shi ya taimaka wannan bawa. In yau wani ya zo ka taimake shi kai baka sanya rayuwarsa za ka kasance a ba ka sanya rayuwarka za ka kasance in kana ta yau kana da hali baka san wani hali za ka kuci kanka a cikin sa gobe Allah yana jarraba cikin cikin da ya ga dama in yau an jarabu wannan kana ganin ba kai aka jaraba ba gobe ana iya jaraba ya ka kina fara dan Allah yanda yake da damar da zai iya taimakonsa ya zo ya same ni a masauki na ko ya samu malam sale a zo a taimaka wannan bawan Allah ta hana ya taimake mu gaba ɗaya. Allah ta'ala ya tafi ibadunmu ya gafarta mana surubanmu wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to akwai bawon Allah da ya ba wa marayu a tafa muna godiya Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ta'ala ya saka ya rubuta a mizanin da kafala Thank you.